Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake dawo a cikin tashar mu ta gwani Fashion TV. A yau insha Allah muna dauke da bidiyo mai muhimmanci wanda yake da amfani ga mutane musamman masu amfani da waya. Za ku ga mun rubuta cewa a title ɗin wannan bidiyon lallai ya kamata in kana amfani da wato ainihin waya ta salula wadda kake yin browsing ya kamata a ce ka kalli wannan bidiyon. To gaskiya haka ne. saboda bidiyo ne da muka ɗauki wanda yake ɗauke da abun al'ajabi abun mamaki wanda muka kawo muku yadda za ku ƙara ma network ɗin waya ku ƙarfi ta yadda iya amfani da za ku iya amfani da shi yadda ya dace to jama'a kafin mu shiga cikin bidiyon da Allah muna roƙon ku wanda bai yi subscribing na wannan channel ba ya yi ƙoƙari ya yi subscribing na wannan channel ya danna alamar ƙaraura ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu za a sanar da shi to bari mu fara za mu ajiye muku link ɗin wannan wato application a description da haka mu namu baya a description yana wajen da muke ajiye link link namu so za mu shiga mu ɗauko shi wato mu danna shi shi nan kana danna wannan application directly zai kai ka a play store inda za ka ɗauko wato wannan shi application ɗin wanda yake da suna force lte only 4g and 5G sai kai installing ɗin shi ya buɗe a wayarka in kai installing za ka ɗan jira shi ya buɗe sannan sai ku tafi cikin application ɗin domin saitawa kada dai a manta a danna mana alamar subscribe sannan a danna ƙararrawa sannan a yi liking a yi sharing ga 'yan uwa domin su amfana application ɗin yana nan yana installing so application ɗin ya gama installing zaka ga ya kawo wurin da ya nuna open shi nan kenan to sai mu taɓa shi muna taɓa shi zai buɗe kamar haka zaka gan shi 4G application ne wanda zai ba wa ka dama ta samu network yadda kake so kuma ka yi amfani da shi yadda ya kamata shi nan sai mu taɓa wato next ga nan gehe sai ka sake taɓa next za ku ga wani wuri nan inda an ka yi ce accept set policy wato nan kenan sai ka taɓa shi kana taɓa shi za ka ga wanda an ka rubuta get started nan kenan sai shi ma ka taɓa shi kana taba shi za ka ga ya nuno maka wato wuri kamar haka ka'idojin wato application ɗin idan wayarka tana ƙasa ga version 11 to wato za ka taɓa wanga na harko kenan shi nan na fari idan kuma wayarka ta wuce version 11 sai ka taɓa na biyu wato wannan kenan to da yake mahi yawancin wayoyinmu bakin haka ne wayanda muke amfani da su mahi yawancinsu duka sun tsaya akan na harko ɗin gada na biyu ne mahi yawanci ba su wuce version 11 ba ko kuma sun wuce version 11 saboda haka ni yadda muke amfani da ita wato ba ta kai version 11 ba tana kasa ga version 11 na harko kenan za mu shiga kana shiga na harko haka za ka gan shi ya buɗe haka da bayanansa da komi da komi ga shi nan za ka gan shi har zuwa ƙarshe to inda za ka taɓa shi ne nan inda an ka rubuta UTE wato nan kenan UTE LTE UMTS Auto PRF shi za ka taɓa kana taɓa shi za ka gan shi ya buɗe kamar haka wurin da za ka taɓa domin kunna shi wato nan kenan da an karuta LTE only gashi nan kenan kana taɓa shi ka taɓa shi haka to shi kenan wayarka ta koma wato ainihin 4G da ka to za ka je ka ci gaba da ainihin uh, browsing ɗinka wayarka za ta ƙara ƙarfin network kuma duk inda kake za ka yi amfani da shi. To saboda shi dai irin ƙarhi na wannan network in gaskiya irin in ka kunna shi to ko an kira wayarka ba za ta iya hana ma wannan network. Dan mahiyawanci in an kira wayar mutum za ka ga data shi ta ɗauke which means kenan kiran ya yi network ɗin ƙarhi zai shigo. To shi akan wannan ƙarfin wannan network ko an kira ka a daidai lokacin da kake aiki da wannan application gaskiya ba za a same ka ba. Saboda irin ƙarfin na network ɗin za ka yi browsing yanda kake so. So idan kana son ka koma ka kashe shi domin amsa kira da sauransu za ka koma cikin application din wato gashi nan wanda an karbu sama Force LTE da ka taɓa shi ka koma ciki kana koma ciki za ka taɓa nan inda wato ainihin bashin in wayarka yake da ka taɓa shi haka sai ka koma can inda ka sake shiga nan wato nan kenan sai ka sake taɓa shi. kana sake taɓa shi sai ka mai da shi yanda yake da daidai wato LTM da hannun na abin ga kenan wannan kenan kana taɓa shi za ka ga ya koma daidai wayarka ta kuma lafiya lau yadda take to a nan mun ka zo karshen wannan bidiyo da fatan kowa zai amfana kada a manta a yi mana subscribing kuma a yi sharing din shi kuma a yi liking ta yadda 'yan uwa da abokan arziki kowa zai amfana mun gode sosai da irin yadda kuke kallon bidiyoyinmu da kuma yadda kuke bamu gudunmawa muna godiya sosai sosai